Lele ta kai masa har ɗaki abinda bata taɓa yi ba sai dai masu hidimar abincin gidan su jera masa a dining ko kalla bai yi ba ta ce ina kwana ya ce lafiya kalau ya wuce ta ita da abincin nata muka ce eh, sallama ya murda ɗakin hajjiyarsa ta amsa ya sanya kai ya shiga ya same ta da jaka a gaba da lullubinta na tafiya har da takalminta a kafata ta shirya amina tsab har hijabi karami ta sanya mata daga ganin su za ka gane fitowarsa kawai suke jira hajiya rigima ya faɗa ciki-ciki sai kamar bai gane ba cikin taushin murya ta lallashi ya ce hajiya karin kumallonmu ya kammala mu uku na sa a shirya mu ni da ke da aminata murya tashi ta fi kama da ta lallashi a wani bangaren nuna tsantsar kulawa ga wanda ake matukar kauna idan hajiya ta ki ɗanɗana gidan gwamnati to menene amfaninsa gare shi wannan ya nuna har yanzu tana fushi da abin da matarsa ta yi mata to shi meye nasa a ciki an ce ya aure dole ya yi babu ɓata lokaci babu nazari babu bincike in hajiya ta ƙi zaman gidansa saboda abin da lela ta yi mata baya nan ai ba ta yi masa adalci ba duk da haka ya ji ya gani ya ɗauki laifin fatansa ta amince ta zauna kamar yadda ta yi niyya da farko kuma ta bar amina da likici yadda ya ɗaukar mata ta ji da kanta da ƙananan lalurorinta na cututtukan da girma ke haddasawa da kuma nauyin mijinta to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba? ya kuma fi son duk sanda ya shigo ko zai fita ya ga amina cikin gidan ya san halin da take ciki kullum ko da babu ci gaba a lafiyarta ganinta da sanin kowane motsinta kusa da shi shine kwanciyar hankalinsa hajja ta ce to sabon salo mu je mu ci sai ka kira min aƙilu mu kama hanya yi dariya abin da ta ce waya ya yi wa amintaccen kukunsa nan da nan ya zo ya shirya komai a gabansu a ƙasa kan kilishi saboda hajiya da amina ba masu hawa tebur ba ne da kansa ya zuba wa hajiya roman bindin saniya da ya dahu ya yi lugub ya haɗa mata shayi mai kauri ya zuba mata gasassar hanta da koda ya gutsura mata biredi mai laushi hajiya ta soma ci sai ya koma kan amina a baki ya bata ti da kek don abin da ta fi ci kenan ya zuba roman kaza a ɗan bowl yana bata da cokali sai da ta ture sannan ya ci nasa da suka kammala ya miƙe ya fiddo waya zai yi magana hajiya ta ce a ƙilon za ka kiro mana nan da nan dabara ta faɗo masa ya ce ni ba ƙila zan kirawo ba dr turaki zan kirawo wanda ya kawo likitar da za ta dinga kula da amina yau muka yi da shi za ta zo Hajiya ta yi shiru ranta ta ce na ga mai sa ni in bar Amina a nan a wulakanta min ita. Ya kai wayar kunnensa suka yi magana da kwamishinan nasa tura adres ɗin wayar Akilu ba wayata ba ya je yanzu ya taho da ita. Ya kashe wayar ya sanya a aljihu. Ya dubi agogon hannunsa goma saura kwata. Karfe goma zai shiga ofis wanda kenan cikin gidan nasa. Ba zai iya tsayawa jiran isowar likitan ba. ya zauna yana fuskanta hajiya cikin lallashi da taushin murya hajiya abin da yasa nake so ki zauna tsawon sati guda don ki nazarci likitar amina ne don ni yanzu mata tsoro suke bani duk da turaki ya bani tabbacin natsuwarta ɗari bisa ɗari akwai buƙatar ki ɗan sa mata ido irin na manya cikin hikima ki kuma ganar da ita abubuwan da suka shafi amina kamar abincin da ta fi so abun da take so da wanda ba ta so abubuwan da take yi da can kamin ta samu lalurar da sauransu daga nan sai kuma ki nazarci cewa za ki iya bar mata amanar amina ko a'a shi yasa nake so ku zauna tare na akalla sati guda na kuma riga na faɗa wa baba liman ya ce zai miki izini hajiya ta nisa shi kenan zan zauna ya sumbaci hannun hajiyar ya miƙe ni zan wuce ofis sai a zahar zan shigo a dawo lafiya ya juya zai fita ya ji hajiya na tambaya in ce ko ba ƙabila ba ce ya ɗan ɗaga kafaɗa bana ce ba amma na san ba zai kawo ƙabila ba ki yadda da shi shine babban abokina na ƙuruciya ba zai kawo wadda za ta cuci amina ba na yadda da shi hajiya shi kenan je ka za mu ɗan kwanta kafin ta zo amma wani ɗaki ka tanadar musu su zauna in na tafi hmm? nesa nesanta su da kai saboda matar ka, in har da gaske ka yadda ba za ta cuci amina ba to kaɗan raba su da nan ya ce ba matsala hajiya a nan ƙasa ɗakin yara yake sai su zauna a ciki zan sanya a zuba musu komai da za su bukata amma yanzu ku zauna a nan ɗin tare zuwa tafiyarki ya ce kwamishina ya tura wa akilu adireshin ta ya tafi ya ɗauko ta shi kenan je ka kada ka bar jama'a na jiranka don kai ne shugaba babu daɗi sam ya ce to hajiya ya saki hannun amina mai lafiya ya fita bai daɗe da fita ba lela ta yi sallama bayan ta ma'aikata ne da manyan tare-tare suka shigo tare hajiya ga abin karyawa ta ce ai mun karya lela sai ta juya ta kalli kwanukan ko kwashewa ba a yi ba ta miƙe cike da haushi wato ya ƙi cin nata ya zo nan ya ci da uwarsa da yarsa ta daure ta ce muni lafiya to ina da taro ne da hukumar makarantun firamare ban san lokacin da zan shigo ba gobe kuma zan yi tafiya karanta tana faɗin Tunda na ji ƙamshin mutuwa akan ki tsohuwan nan ai gari in lallaɓa ki mu rabu lafiya hajjade ta ce a dawo lafiya tana fita hajiya ta ja amina suka kwanta ma'aikata suka fita da komai suka gyara wajen suka fita suma to a can ɗaya ɓangaren amina na ɗakin ta tabarunta bayan ta shirya tsab sallama take musu tana faɗa musu za ta yi ɗan balaguro amma ta wakilta babu talatu ta dinga zuba musu abinci kullum ta sauya musu ruwan sha in nasu ya yi kura sai ka ce mai magana da mutum ɗan uwanta iliya ya zo zai sanyo kai gidan wata luntsumemiyar jib na fakawa a ƙofar gidan malam masa'ud nan da na ya gane motar ɗaukar dr amina ce zuwa gidan gwamnati ya danna kai cikin gidan da sauri har yana tuntuɓe saura kaɗan ya faɗi tafi a hankali iliyan gogo in ji babu talatu ina dr amina in ce ko ta shirya an zo ɗaukar mu daga ɗakin tattabarin amina ta jiyo shi ba ta san san da ta saki dariya ba wai an zo ɗaukar su kai ka rantse da allah tare za su yi aikin to iliyan goggo ina zuwa muna sallama ne da mutane na ai iliya bai san san da ya watsar da girman da yake baiwa aminar ba saboda haushin da ta bashi ki dala ki fito tantabarun me ya isa ga akwatinta guda ɗaya da ke gefe ya ɗauka gwaggo ta fito daga ɗaki amina ta fito daga ɗakin ta tabaru wata tattabara ta biyo ta ta hau kafaɗarta ta kuwa sakar mata kashi a kafaɗar talatu ta goge mata da rungume gwaggo da ƙyar ta sake ta suka rako ta ha zauren ƙarshe ita da talatu tuni iliya ya kame a gaban mota akila ya fito ya buɗe mata ta shiga ta rufe ƙofar ya ja motar a hankali suka bar unguwar suka ɗauki hanyar gidan gwamnati to kasancewar akilu ke jan motar ba a tsayaye musu dogon bincike ba iliya na gaban mota amina na kame a baya farin cikin duniya ya cika zuciyar iliya yau gashi a gidan babban masoyinsa his excellency engineer ma'aruf habibu jikas banda yi wa allah godiya cikin zuciyarsa ba abin da yake akilu shi ya musu jagora har falon shiga gidan na biyu nan ya ce su zauna zai kira hajiya ya zaro sai ya kira hajiya ya ce likita fa ta iso hajiya ta ce ka yi mata kwatance ta iso ko ka kira mai aiki mace ta shigo da ita mai aikin yasa ta shiga da ita nan amina da iliya suka yi sallama ta ɗauko jakarta amma sai mai aikin ta karɓa suka wuce can ciki aƙilu ya ce da Iliya su je ya maida shi to hajiya da amina suna kwance cikin bargo hajiya ba bacci take ba lazumi take amina ce ke bacci mai aikin ta yi sallama hajiya ta ba ta izinin shigowa ta murda kofar suka shiga amina na bin ta a baya hajiya saudu ta miƙe sosai ta janye bargon zuwa rabin jikinta lullubin kanta yana nan bai faɗi ba ta zauna sosai tana kallon likita amina kallo na ƙurilla doguwan mace san sanɓaleliya son kowa mai aikin ta ajiye jakar amina ta tafi amina har sai da ta ji wani iri da kallon da hajiya sau da ke mata kamar tana son gano ta inda za ta cuta majikarta ta tsuguna har ƙasa ta gaishe ta hajiya ta ɗan saki fuska ta amsa jin ta yi hausa taso taso ki zauna a nan kin ji yata hankalinta ya kwanta yanzu amina ta samu gefen kilishi mai taushi ta zauna ba ta yadda ta hau gadon da hajiyar ta yi mata ta yin zama ba ta sadda kai ƙasa tana wasa da yatsunta hajiya ta ce ya sunan yattawa ko in ce likitar tamu ta yi murmushi sunana amina ikon allah sunan kwaɗe da yattaki Allah ya yi albarka ya baki ikon kulawa da ita da amana amina ta ɗago ta dubi hajiya sosai da na natsatsen kallonta ta ce kada ki ji haufi a kaina ki sa a ranki amina na hannun mahaifiyarta ne ni likita ce marasa lafiyar mu baki ɗaya amana ne a hannunmu insha Allahu zan yi iya ƙoƙarina kan amina da yadda Allah za ta miƙe hajiya saudi ta ji daɗin kalamanta ta buɗe bargon da ta rufe amina zo ga yar taki amina ta yi murmushi ta miƙe ta isa ga gefen gadon ta zauna ta kama hannun amina ta riƙe ciki kada ki ji haifi a kaina ki sa a ranki amina na hannun mahaifiyarta ne ni likita ce marasa lafiyar mu baki ɗaya amana ne a hannunmu insha Allahu zan yi iya ƙoƙari na akan amina da yadda Allah za ta miƙe hajiya saudi ta ji daɗin kalamanta ta buɗe bargon da ta rufe amina zo ga yar taki amina ta yi murmushi ta miƙe ta isa ga gefen gadon ta zauna ta kama hannun amina ta rike cikin nata wadda ke bacci cikin kwanciyar hankali kyakkyawar yarinya wadda ko cikin lalura kyawun ta bai jirkita ba in ka ganta tana bacci abinta ba za ka yi zaton tana da kowace irin lalura ba zan iya fara duba amina yanzu ta tambayi hajiya cikin sigan neman izini duba ta mana ni na ji jikinta ma ya yi zafi ta miƙe tsaye ni sallah zan yi in kin gama ga makewayi nan ta nuna mata kofar banɗaki ita kuma ta shige amina ta janyo jakarta ta fiddo wasu daga cikin kayan aikin ta ta ɗauki stethoscope ta makala a kunnenta ta ɗora a ƙirjin amina ta ci gaba da caje ta ciki da bai har hajiya ta fito bata gama ba ta juya tana tambayar hajiya zan iya samun fayil ɗinta na asibitin da ta fara jinya Hajiya ta ce eh to bari babanta ya shigo ko in baki lambar sa ki kira shi ki faɗa masa. Gaban Amina ya faɗi ita ba za ta taɓa iya kiran ma'arub jigas ba. Wane ita wane mutum. Nan da nan dabara ta faɗo mata. ki kira shi da waya ki hajiya ba lalle ya amsa kira na ba tun da bai san lamba ta ba hajiya ta amince to bari na idar da sallah ita ma sai ta gyara wa amina kwanciya ta ajiye komai ta nufi ban ɗakin don ɗora alwalar sallah a zahar hajja tana idarwa ta yi addu'a ta shafa ta ɗauki wayarta ta kira shi ba ɓata lokaci ya amsa likita amina ke son fayil ɗinta na asibiti ya ce ba damuwa zan yi wa dr umar waya kafin la'asar zai kawo ga mamakin hajiya dr amina na idar da sallah ta shiga ban ɗaki ta haɗa ruwa mai ɗumi a jacuzzi ta zo ta ɗauki amina ta yi ban ɗaki da ita wanka ta yi mata mai kyau ta tsaftace ta da sabulai masu kyau na ruwa ta wanke mata baki ta tsefe kalbar kanta ta wanke mata kai da shamfo ta naɗo ta a babban shawl suka fito ta kwantar da ita ta shafe ta da kyau ta sa mata pampers ta nemi hajiya ta ba ta kayanta ta nuna mata wardrobe shaƙi tab da kayan 'yar gata amina iri-iri ta ɗauki wata shirt da dogon wando kalas pink ta sanya mata ta ɗora kanta a cinyoyinta ta soma yarfa mata kitso nan da nan amina ta dawo kamar mai lafiya ta yi wani haske da ita sai kallon dr amina take yi da suka gama ta ce wa hajiya tana son farfesun hanta da soyayyen dankalin turawa hajiya ta nuna mata abin da za ta dinga dannawa in tana son kiran ma'aikata mata da ke cikin gidan ba kamar gidansa na can ba nan sun tadda duk ma'aikatan cikin gidan mata ne da kuma wani madannin daban na masu tsabtace wuri ita ma baban aminan ne ya nuna mata kafin ya fita amina ta yi yadda ta ce sai wata mace mai tsafta ta zo ta gaya mata abin take so ta kawo mata ta ce akwai su bari na kawo ba ta yi mintuna biyar ba ta kawo su da ɗuminsu ta zaunar da amina a kan cinyarta ta marmasa hantar cikin roman tana bata a baki dankalin ma marmasa mata shi take kuma ta karba tana ci sosai sai da ta ƙoshi ta kyale ta ta goge mata baki fes ta rungume ta a jikinta bata ankara ba amina ta yi bacci a kirjinta hajiya ta riƙa yi wa amina tambayoyi a kan rayuwarta tana ba ta amsa ta gaya mata babanta ya rasu tun tana karama mahaifiyarta ita ce komai nata ita ta tsaya mata ta yi karatu don haka ba karamin gumurzu aka yi ba kafin ta bata ta zo ta roƙi hajiya su ma su yi kokari su kare mutuncinta a zaman da za ta yi da su saboda bata saba irin wannan rayuwar ba hajiya ta yi murmushi ta ce kamar wace rayuwa kenan amina ta nisa kamar a ce kome sai an yi mata ita ba ta son haka ta saba da kazarniya ba ta so ta yi kiba ba ta so a dinga haɗa lamarinta da maza ko da masu aiki ne ita ta zo ne domin amina kadai ba ta son wani ya wulakanta ta ko ya shiga shirginta ba ta so komai sai an mata a batta ta kula da kanta tunda tana da ƙoshin lafiya ɗakin da za su zauna da amina a bar mata alhakin kula da tsabtace shi haka bayan gida sannan a ba ta kicin ƙarami za ta dinga dafa abin da za ta ci ci masu ba ɗaya ba ce ita ma amina karama ba kowane abinci ya kamata ta dinga ci ba sai wanda zai amfani jikinta da ƙasusuwanta ita za ta dinga dafa mata hajiya ta jinjina kai ranta ta ce mm, kaga waɗanda daula ba ta sawa su manta asalinsu ba irinsu o'o ba